masu alfarma wayanda muke cikin su yanzu watanni ne masu daraja masu kima da Allah tabaraka wa ta'ala ya saka musu wata alhorma ta musamman ta girmamawa a kan sauran watannin shekara daga cikin wayannan watannin masu alhorma kuma akwai watan zulqa'ada wanda yake shi ne muke cikinsa yanzu to shi kuma cikin watannin cikin watannin masu alfarma yana da wata miza ta musamman to yana da wani fifiko a kan wanda ko kace yana da wata sifa eh, wacce sauran watannin guda uku ba su da irin wannan sifa to don haka ya zama cewa abu ne mai muhimmanci musulmi ya kula da waɗannan watanni masu daraja masu alhorma da ba su kula wanda ta dashi da girmama wanda ta dashi da su kada ya keta alhormarsu wajen aikata abin da ba daidai ba bayan godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ku yan uwa ku ji tsoron Allah madaukakin sarki sannan ku tuna cewa yanzu nan muna cikin watannin Allah masu alhorma wai da wannan watannin su ne watan zulqada da kuma watan zulhijja sannan da watan rajab wanda yake shi kadai ne a gefe Allah madaukakin sarki ya faɗi cewa lalle lissafin watanni a wurin Allah guda goma sha biyu ne a cikin littafin Allah ta baraka wa ta'ala <clears throat> ranar da ya halicci sammai da kasai daga cikin waɗannan watanni guda goma sha biyu akwai watanni guda hudu masu alfarma wannan ne addini tsayayye mai kanke saboda haka kada ku zalunci kaukan sakon ku cikin wa'annan watanni masu daraja masu alfarma al-imam muslim ya rawaito hadisi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce lalle zamani ya juya kamar sifasta ko kamanninsa ranar da Allah ta'ala ya halitta mai da kasai shekara watanni goma sha biyu ce daga cikin wayannan watannin guda goma sha biyu akwai watanni guda hudu masu daraja masu alfarma uku a jere suke su ne zulkada da zulhijja da almuharram sannan da watan rajab watan mudar wanda ke tsakanin watan jumada da watan sha'ban Fadan Allah Ta baraka wa ta'ala cikin ayar, kada ku zalunci kanku a cikinsu, yana nufin cewa kada ku zalunci kanku cikin waɗannan watanni masu zarja masu alfarma. Saboda watanni ne waɗanda aikata safon Allah da zalunci cikinsu yake ya kai matuka kwarai cikin saba ma Allah da laifi. sama da ya saba ma Allah tabaraka wa ta'ala cikin watannin da ba su ba kamar yadda aikata zunubi ko sabon Allah a cikin gari mai daraja mai alfamma garin Makka wannan yana sa zunubin mutum ya girma kwarai da gaske sama da idan ya aikata shi a wurin inda ba Makka ba Allah ta'ala ya ce dukkan wanda yin nufi yin zalunci a garin da wani ilhadi za mu ɗanɗana masa daga azaba mai raɗaɗin gaske saboda ka garin makka gari ne mai daraja ba aikata sabo cikin garin ba nufin aikata zalunci ma zai samu zai samu sun ɗanɗana masa azaba mai raɗaɗi to haka nan ne irin wa'annan watanni suke masu daraja yin sabo da aikata zalunci cikin su ba ɗaya yake da aikatawa cikin wasu watannin da ba su ba kamar da aikata sabo a garin makka baya ɗaya da aikata sabuwa wani garin wanda ba makka ba haka lamarin yake ya yan uwa wa'annan watanni masu alfarma lamarin sai da girman kwarai da gaske to haka ko bukatar mutane su kula da darajar su da alhamar da Allah ya ba su Abdullahi bin Abbasin Allah shi da su yake ishara da tsokaci da tafsiri game da ayar da ta gabata yake cewa dan Allah tabaraka wa ta'ala da yace kada ku zalunci kawo kanku a cikin su yace ai Allah yana nufin kada ku zalunci kawo kanku a cikin dukkan watannin shekara sannan yace Allah tabaraka wa ta'ala bayan haka sai kebance wasu watanni hudu daga cikin wayannan watanni shekara guda goma sha biyu wayannan watanni hudu ya sanya su watanni ne masu daraja masu alhurma sannan ya girmama alfarmarsu ya saka aikata zunubi cikinsu wani abu ne mai girman gaske ta yadda kuma kazalika aikata aiki na gari da aiki na lada a cikinsu abu ne mai girman gaske sama da ka aikata cikin wasu watannin da ba su ba. Alimamu kasa da Allah ya ji kansa da rama yake cewa lallai yin zalunci cikin waɗannan watannin masu daraja abu ne mai girma ta huskar zunubi zunubi da mutum zai samu idan ya aikata Zaluci a cikin wa'annan watanni yana da girman gaske sama da idan ya aikata cikin wasu watannin wa'anda ba su ba ya ce ko da yake zalunci kowane hali abu ne mai girman gaske amma Allah ta baraka wata ala yana girmama abin da ya suna na lamarinsa ya ku bayan Allah shi watan zulkada wanda muke cikin sa yanzu tahdidan an kira shi da wannan suna ne na zulkada saboda larabawa sun kasance gabanin aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suna zaunawa ba sa yin yakin cikin sa alqada dama shine zama zaka kira waɗanda suna zulkada don suna zama cikinsa ba sa yin yaki haka din ya kasance ne saboda abin suka azama kansu na yin tafiye-tafiye cikin wannan wata da kimsa kawo kansu da yin tanadi cikakke saboda su samu damar yin tafiya zuwa ɗakin Allah mai darja alharma su ziyarce shi bisa ga al'adarsu da suka gada iyaye da kakanni da yake suna yin haka a cikin kowace shekara. da haka musulunci a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bayyana da dawanta sai ya tabbatar da wannan al'ada kyakkyawa da laraba suka kasance a kanta ya sanya wannan wata yana daga cikin watanni masu daraja masu alfarma waɗanda bai halatta ayyaki cikin su ba haka zulkada ya ku yan uwa bayan zaman sa ɗaya daga cikin watanni masu alfarma to kuma shi ne wata na biyu daga cikin watannin hajji watannin hajji watanni ne guda hudu ko watanni biyu da kwanaki goma to shi ne na biyu akwai shawwal akwai zulkada sannan akwai zulhijja wanda wannan watannin su ne Allah tabaraka wa ta'ala yake nufi a lokacin da ya ce shi aikin hajji wasu watanni ne sanannu wato ana yin shi kenan cikin watanni sanannu to haka duk wanda ya shata ma kansa cewa zai yi aikin hajji cikin wa'annan watannin to lalle kada yi wani abu wanda ke da alaka da mata sannan kada ya aikata fasikanci sannan kuma kada ya yi jidali a cikin aikin hajji to haka ya bayin Allah wannan wata na zulkada yana da wata falala da wasu ke bantattun abubuwa da yake banta da su akan sauran watanni na alhorman guda hudu da muka ambata bal akan sauran watanni ma na shekara gaba daya sannan ku sani ya ku bayan Allah yana daga cikin abin da yake nuna falala da fifiko da irin kebantattun abubuwa da wannan wata yake banta da su shi watan zulkada kenan abin da ke banta da su akan sauran watanni da falalan da yake da shi kamar da muka shara cewa shi ne wata guda guda da ya zama cewa yana cikin watanni masu alhorma a lokaci guda kuma yana cikin watanni aikin hajji sannan wannan wata ana ɗaukar shi a matsayin shi ne mashiga da watan zulhijja wanda wata zulhijja shine watan da ake yin aikin hajji amaliyar cikin sa wanda kuma cikin wannan wata ne adda kwalukan da suka fi kowane kwanaki daraja a duniya gaba daya wato kwanaki guda goma na watan zulhijja watan zulqada shine mashiga ga wannan wata sannan watan zulqada ana daukar shi a matsayin wani fage ne na musamman domin talibi ga aikin hajji da umra haka wannan wata ta zulkada wasu abubuwa muhimmai sun faru a cikinsa wanda tarihi ba zai manta da su ba a cikin wannan wata ne ya ku yan wa wannan mashahurin sulhi da ake kiransa da suna sulhul hudaybiyya wanda gudana tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kafiran Makka a wannan watanni ya faru sana cikin wannan watanni aka yi bai'atul ridwan wannan mubaya'a da Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da cewa duk wanda ya yi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wannan mubaya'a tabbas Allah ya yarda da shi sannan daga ciki akwai cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama dukkanin umrorin da ya yi a rayuwarsa umrori ne guda hudu umra umra guda hudu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya a rayuwarsa to dukkanin waɗannan umrorin guda hudun gaba ɗayansu ya yi su ne cikin watan zulka'ada kamar da tabbata cikin riwayar aisha radiyallahu anha duk da cewa kuma maganganu a wurin malamai cewa babu shakka umrar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi a cikin hijjatul wada ita ta kasance ne aikin da na umra a aikace cikin farko farkon zilhijja ne amma malamai suka ce Aisha ta ce annabi ya yi umransa guda hudu cikin watan zulkada ne saboda la'akari da cewa a cikin ƙarshen watan zulkada ne ya yi harrama da ita umran illa ya shigo makka ne ya aiwatar da umran cikin farkon zulhijja amma Anas Malik Allah shi da shi shi ya tafi ne akan cewa riwayar sa cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama umra guda hudu yi dukkanin su cikin watan ya yi su ya ce kadai sai wanda yi cikin watan wato wanda yi tare da hajjin sa ta kwana umra ta farko ya kuya uwa ita ce umrar hudaybiya a lokacin da kafirai suka karya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama suka hana shi ya isa wurin ɗakin Allah mai daraja a garin Makka ya yi umra tare da sahabbansa suka hana shi suka ce lalle ba zai shiga ba da kashi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya amince ya yarda suka yi sulhu wanda wannan shi ya haifar da Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da adadi na ayoyin cikin suratul fath a wannan lokaci ne manzo Allah sallallahu alaihi wa wa sallama ya umarci sahabbai cewa su aske kawunan su sannan kuma su warware igiranin da suka ɗauko na umra sannan su yanke duk dabbobin da ke tare da su na hadiya a wannan lokaci ne ya ku yanwa mutane suka san hukumce hukumce ihsar ihsar shine ka ɗauko har rama da hajji ko umra sai wani dalili ya sa a kai ka ka kasa isa ɗakin Allah to karkashin wannan hukumce hukumce ihsar suka sauko wanda wannan shine abin da Allah ta'ala ya ishara zuwa gare shi a cikin fadansa da cewa ku cika aikin hajji ko ku yi aikin hajji dan da umra saboda Allah amma idan aka ne ku ba ku iya kai ga ɗakin Allah ba su sai ku yanka abin da ya sawwaka na hadiya amma umra ta biya ku yan uwa ita ce umratul kafa wato umrar da ya rama sallallahu alaihi wa sallama bayan an hana shi ya yi umra a cikin sulhul hudaybiyya wato shekarar hudaybiyya wanda ya kasance ne a cikin shekara ta bakwai bayan hijira a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dawo garin Makka ya shiga garin Makka da shi da sahabbansa ya yi umra bisa ga ittifakin da ya kasance tsakaninsa da su kafiran sulhul hudaybiyya amma umra ta uku ita ce wadda ake kiranta da suna umratul jirana ita kuma ta kasance ne a shekarar da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya bude garin makka wannan ya faru ne bayan manzo Allah sallallahu alaihi sallama ya ji hunain an samu abin da aka samu na dukiya mai yawa kuma manzo Allah sallallahu alaihi sallama ya raba wannan dukiyar kamar yadda shi kima ta hukumta lokacin ne da ya biyo makka sai umra wannan ita ce umrarsa ta uku amma umrarsa ta hudu ita ce umar da ya yi a cikin hajjinsa sallallahu alaihi wa a cikin hijjatul wada hajjinsa na ban kwana wanda kamar da bayani ya gabata ita wannan umar da hudu kenan wanda ya ta cikin hajjin ban kwana yayi ihramin sa da ita ya kasance ne a a ƙarshen watan zulkada amma kuma yin ta a aikace ya kasance ne a farkon watan zulhijja to saboda haka wani shi abin da malamai suka hakkaka abin da nan anan ne watan zulƙada yana da mila yana da su a akan sauran watanni don haka ya zama cewa wayannan muhimman abubuwa da hikima ta ubangiji duka sun kasance ne cikin wannan wata mai albarka mai falala mai daraja don haka ya zama cewa malamai sun karrara cewa yin umra a cikin watan zulƙada. abu ne mai daraja abu ne mai falala saboda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yayi umra cikin safa so daya ba sannan kuma malamai suka ce wala Allah kasanto umran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin watan zulkada akadin ya kasance ne domin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya bata wannan al'ada ta larabawa wacce suka kasance a kanta domin a wancan lokaci sun kasance a cikin watan zulka'ada zaman su suke yi ba sa yin yaƙi amma sai su shagaltu da tafiye-tafiye da tanadin kimce-kimcen da zai ba su dama su yi tafiya su zo aikin hajji a lokacin da suke ziyarar ɗakin Allah. Da haka sai zama aƙidar su da tunanin su da al'adar su shi da cewa yin umra cikin watan zulka'ada to fashirki ne abu ne wanda ba shi da kyawu. To sai manzo Allah sallallahu alaihi ya rika yin umra ba so guda ba cikin watan zulqa'ada da ya rubuta wannan mummunan al'ada yau da lamarin da yake ya ku yan wa babu shakka wannan wata ko yin umra cikin wannan wata tana da wata maziya ta musamman tana da falala da haka ya dace kwarai da gaske ga musulmi ya ribanci wannan wata mai albarka ta hanyar yin da'a ga Allah tabaraka wa ta'ala da neman gafara ubangiji tabaraka wa ta'ala da nisantan zalunci da sabon Allah kowane iri ne tsakaninka da Allah tabaraka wa ta'ala da tsakaninka da bayan Allah sannan mutum wajibi ne gare shi a matsayinsa na musulmi a irin wannan lokacin ya rika halarta girman Allah tabaraka wa ta'ala a duk inda ya samu kan shi. cikin jama'a ne ko shi kadai ne sannan kuma ya halarto girman irin wannan zamani na wannan watanni masu alfarma wa'inda Allah tabaraka wa ta'ala girma masu kada ya zo ya keta su ya rika yin wannan a kowane lokaci da fatan da tsammanin Allah tabaraka wa ta'ala ya saka shi ya kasance cikin masu rabbanta da yarda da samu yarda Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya samu dace Allah madaukakin sarki ya ce dukkan mutumin da ya girmama alhormomi na Allah to wannan ya fi alkhairi gare shi a wurin ubangijinsa wannan shine alkhairi gare shi a wurin ubangijinsa a wani wuri yake cewa dukkan wanda ya girmama alamomin addinin Allah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 ثم أما بعد فاتقوا الله عباد الله وتذكروا أننا حاليا في الأشهر الحرم التي هي ذو القعدة وذو الحجة ورجف فرج قال الحق تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم ولا تظلموا فيهن أنفسكم روى مسلم في صحيحه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال إن زمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماو... يوم خلق الله السماوات والأرض السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة هرم ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب شهر مضر الذي بين جمادى وشعبان وقوله تعالى في الآية السابقة فلا تظلموا فيهن أنفسكم أي فلا تظلموا أنفسكم في هذه الأشهر المحرمة لأنها آكد وأبلغ في الإثم لأنها آكد وأبلغ في الإثم من غيرها كما أن المعاصي في البلد الحرام تعظم به السيئات قال الحق تعالى ومن يرد فيه بإلهاد بظلم نذقه من عذاب أليم وكذلك الأشهر الحرم تبلد فيها الآثام قال ابن عباس رضي الله عنهما ولا تظلموا فيهن أنفسكم أي في كل أي في كلهن كل أشهر السنة ثم اختص من ذلك أربعة أشهر فجعلهن حراما وعزم حرماتهن وجعل الذنب فيهن أعظم والعمل الصالح والأجر فيها أعظم وقال قتادة رحمه الله إن الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووسرا من الظلم فيما سواها وإن كان الظلم على كل حال عظيما ولكن الله تعالى يعظم من أمره ما يشاء عباد الله أما شهر ذي القعدة الذي نعني فيه هاليا فقد سمي بهذا الاسم لأن العرب كانت تقعد فيه عن القتال والغزو وذلك للترحال وتجهيز أنفسهم ليتمكنوا من الاستداد الكامل للسفر إلى بيت الله الحرام وزيارته على عادتهم المتوارثة من البيت الحرام وزيارته سنويا وقد قرر الإسلام هذه العادة الطيبة وقد قرر الإسلام هذه العادة الطيبة وجعله من أشهر الحرم التي لا يجوز القتال فيها وذو القعدة عباد الله كذلك هو ثاني أشهر الحج الثلاثة التي قال الله تبارك التي هي شوال وذو القعدة وذو الحجة وهي التي قال الله تبارك وتعالى عنها الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فالشهر عباد الله له مزية على غيره من الشهور وهو من أشهر الحرم ومن أشهر الحج بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه هو البر الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى ثم اعلموا أننا ثم اعلموا أن مما يدل على مزية ذي القعدة وفضله وخصائصه على بقية الشهور كما سبق أنه من أشهر الحرم ومن أشهر الحج أيضا ويعتبر مدخلا لشهر ذي الهجة الذي فيه أفضل أيام الدنيا أي الأيام العشر وهو كذلك ميدان للاستعداد لأداء المناسك وكذلك هدف فيه أحداث جليلة في التاريخ منها أنه فيه حدث صلح الهديبية وفيه حدث كذلك بيعة الرضوان ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ثمر أربع عمر وكلها في هذا الشهر المبارك كما ثبت ذلك من رواية عائشة رضي الله عنها إذ أن عمرته التي في هجة الوداع وإن كانت في عشر ذي الهجة إلا أنه أهل بها في آخر ذي القادة كما ذهب إلى ذلك بعض المحدثين من العلماء أما أنس بن مالك رضي الله عنه فيقول ائتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع أمر وكلها في ذو القعدة إلا التي مع حجته إلا التي مع حجته أي حجة الوداع فالأمرة الأولى عباد الله أمرة الهديبية إنما سده المشركون وحالوا بينه وبين الوصول إلى البيت الحرام وأنزل الله تبارك وتعالى آيات من سورة الفتح وعند ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يحلقوا رؤوسهم ويتحللوا وينهروا ما معهم من الهدي وقد عرف الناس بذلك أحكام الإنصار التي قال له تبارك وتعالى عنه و... آه الذي قال الله تبارك وتعالى عنه وأتموا الحج والعمرة لله فإن أغفرتم فما استيسر من الهدي فالأمرة الثانية هي أمرة القضاء وكان ذلك في السنة السابعة من الهجرة حيث رجع النبي صلى الله عليه وسلم واعتمر هو وأصحابه حسب الاتفاق الذي كان في صلح الهديبية أما الثالثة وهي الأمرة وهي أمرة الجيرانة التي اعتبرها النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وذلك بعدما قسم الغنائم هنين أما الأمرة الرابعة وهي التي كان مع هجته صلى الله عليه وسلم أي هجة الوداع كما سبق بيانه وإن وقعت في أول ذي الحجة ولكنه أهل بها في آخر ذي القعدة كما حقق ذلك بعض العلماء ولعل كان أمره صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة ليبطل عادة المشركين الذين يقعدون في ذلك الوقت عن العمرة في ذي القعدة وهم يعتقدون في ذلك وهم يعتقدون في ذلك الوقت أن العمرة في ذي القعدة من الفجور فالنبي صلى الله عليه وسلم اتمر هذه العمر كلها في هذا الشهر تبطيلا لهذه العادة السيئة وعلى كل حال فالعمرة في هذا الشهر لها مزية خاصة فهري بالمسلم أن يغتنم هذا الشهر المبارك بالطاعة والاستغفار واجتناب الظلم والمعاصي ويستشعر عظمة الله تبارك وتعالى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 وجعل لنا من أمرنا يسرا اللهم بدل لنا من خوفنا أمنا اللهم بدل لنا من خوفنا أمنا اللهم بدل لنا من خوفنا أمنا يا أرحم الراحمين ربنا إنك على كل شيء قدير ربنا إنك إذا أردت شيئا إنما تقول له كن فيكون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين